18 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha ga watan august shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kathir muna cikin tafsirin suratul namli inda in ba manta ba bayan da Allah madaukin sarki ya kare bayyana mana irin yanda annabi salih ya iske samud da da'awan da Allah ya aike shi da shi cewa su bauta ma Allah shi kadai sai taka tsantsan da haɗa Allah madaukin sarki da wani cutan da suke wa mutane su bari Allah madaukin sarki ya umarci Salih da ya jawo hankalinsu akan bin Allah kuma ya tsoratar da su ayyukan sabo da suke yi tare da wannan wa'azi mai cike da hikima wanda annabi Salih ya yi muka ji cewa samudawa ba su karba ba hasali ma 'yan tsirarin da suka yi imani da shi an sa masu ido ne an ɗauki matakai iri-iri na a ga bayan da'awan a ga bayan shi a kashe dukkanin wani wanda ya imani da shi mun ji sun kalubalanci annabi salih da cewa kadai abin da zai sa su su imani shine fito masu da taguwa daga cikin dutse kuma ya roki allah allah madaukin sarki ya fidda taguwar tare da wannan ba su imani ba ƙarshe ma dokan da allah ya sa masu bangare da wannan taguwa ba su iya kulawa da wannan doka ba daga ƙarshe suka bi wannan taguwa suka kashe ta ba abin da ya biyo baya sai zage-zage da batanci da cin mutunci tsakaninsu da annabi salih sun yi matuƙa sun kai matuka wajen cin mutuncin shi wanda hatta kalmomin da suka faɗi na ɓatanci gare shi sai da allah madaukin sarki ya haikaito mana kai waɗannan mutane sun wuce gona da iri allah madaukin sarki ya aiko azaba ya mutsutsuke su kai da jin irin yadda Allah maraukin sarki ya kulle jeren giyan ayoyin da Allah ya hallaka samudawa kai da kanka kasan cewa mutane ne fasikai domin Allah cewa ya yi wa makaru makaran sun yi makirci matukan makirci Allah ya ce wa makarna makaran mu kuma mun warware makircin makirai matukan warwarewa haka allah maraukin sarki ce an na dammar nahu lalle mu da kanmu ne muka bi su muka mutsutsuke su wa ƙaumahum su shugabannin da waɗanda suke 'yan aishin shatansu ne ajma'ina kaf allah maraukin sarki bai bar wani ba fatilka buyutuhum yo ai wancanaka shine garuruwansu unguwanninsu gidajensu ga sunan bi bima zalamu Allah madaukin sarki ya bar su sai dai gidajen suka zama kango sakamakon zaluncin da suka yi su waɗannan kafiran maka suna kaiwa suna komowa a wannan unguwanni nasu suna ganin irin yadda Allah madaukin sarki ya mai da su kufe tare da haka bai zame masu abin ɗaukan izina ba amma sai Allah ce inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin samu samudawa tare da duk wani dama na mallaka da ƙarfi da Allah ya basu su to fa akwai aya liqaumin ya'lamun ga mutanen da suka san Allah ko shi waye wa anjayna alladhina amanu Allah madaukin sarki sai ya bishara ga duk waɗanda suka yi imani da saƙon da ya aiko annabawa da shi cewa komai daren daɗewa to Allah madaukin sarki zai tsiratar da su daga halin da suka samu kansa a ciki na kunci amma da sharaɗin wa kanu yattaqun in sun zama abin da suke suna yi ne da takawa ko ka ce kana da imani amma imanin naka akwai gurɓatattun abubuwa cikin shi to imanin ba zai taba karban cewa akwai takawa tattare da shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa kowa ya je ya karkade koran da ya hau kan imanin shi ya kokarin getta abubuwan da suka lalace idan ya zama fes imani ne to ya sa ido duk wani wanda ya ce zai karo da addinin da yake karantarwa ba zai kai ko ina ba zai zama kamar fure ne kawai allah maraukin sarki ya kiyaye to bayan da aka gama da samudawa to saura wasu fajiran waɗanda suka zo da wani fajirci ɗan yayi waɗannan su ne kura ƙaunin lotin wanda shi annabi lo ɗan uwa ne kai tsaye na annabi ibrahim sun taso a lokaci ɗaya a zamani ɗaya da allah maɗaukin sarki ya nufin kowanne daga cikinsu zai ci gashin kanshi to sai allah ya raba su mun fahimci wannan da kyau ko idan allah ya hada annabawa biyu waje daya ko sama da biyu to allah madaukin sarki kan shugabantar da ɗaya ne akan sauran kamar yadda annabi musa da annabi harun dukkaninsu annabawa ne kuma manzanni ne amma annabi musa shine shugaba kuma yana daga cikin ulul azumi minar rusuli shi annabi harun bai daga cikin ulul azumi minar rusuli amma annabi ne kuma manzo ne haka ka'ida take ba a zama baranka da ma cikin shirme da allah madaukin sarki ya hada annabi dawud da annabi suleiman waje daya a farkon al'amari annabi annabi dawud shine babbacin da dan shi ne suleiman amma daga ƙarshe sai allah madaukakin sarki bayan manyantan da annabi dauda ya yi sai kuma ya ɗaga annabi suleiman a kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko har ya kai ga dukkanin abubuwan da ake gudanarwa na da'awa da mulki annabi suleiman ne yake yi bayan rasuwar annabi dawud sai ya zama annabi suleiman shi ke komi wasu malamai suka ce har annabin allah annabi dauda ya koma ga allah shi ke jagorantar annabtan da manzancin da komi shi dai annabi suleiman idan aka zo da abu ne sai ce to shi ga yanda ya fahimta fa fahamna ha Sulaiman jama'a mun gano wannan da kyau ko to haka al'amarin ya ta tafiya da Allah ya hada annabi Isa da annabi Yahaya a waje daya sai ya zama annabi Isa shine shugaban tafiya annabi Yahaya shi kuma mabiyi ne shi ma annabi ne kuma manzo ne kun ga bai daga cikin ulul azmi minar rusuli jama'a mun gano wannan da kyau ko da Allah ya hada annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi isma'il waje daya da ake son annabi isma'il ya ci gashin kanshi tun yana jariri allah ya umarci annabi ibrahim ya ɗauke shi da mahaifiyar shi ya kai shi can wani waje shine garin makka a yau mun gano wannan da kyau ko sai aka kai shi can sai annabi ibrahim da annabi ishaq suka zauna annabi ishaq annabi ne kuma manzo ne amma annabi ibrahim shi ne jagoran tafiya kuma shi ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul ne jama'a kun gano wannan da kyau ku duk na ɗauko mana waɗannan bayanai ne irin haɗuwar annabi yaqub da annabin allah annabi yusuf da allah yake son annabi yusuf bai ci gashin shi annabi yaqub bai ci gashin shi sai ya kaddare aka raba garin jama'a kun gano wannan da kyau ku annabi yaqub yana gari yan uwan yusuf suka shirya abin da suka shirya ya fada rijiya aka sai da shi a matsayin bawa har ya zama annabi sarki da sauransu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka ya faru tsakanin annabi ibrahim da kuma annabi lot annabi lot allah madaukin sarki nufin zai nada shi annabta da manzanci to kuma suna tare da annabi ibrahim shine sai allah madaukin sarki ya raba garin shi sai aka tura shi zuwa wajen waɗannan fajirai waɗanda za mu ji fajircin da shaidan Allah cewa ba wata al'umma da ta taba tsiya irin tsiyan da waɗannan mutane suka yi Allah madaukin sarki ya kiyaye da farko sai Allah madaukin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من رمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين mala ya ce yukhbiru ta'ala al'abdihi wa rasulihi lut alaihi salam cikin waɗannan ayoyi allah madaukin sarki yana mai ba da labarin annabin shi ne kuma manzan shi lut amincin allah ya tabbata a gare shi gyaran da ya kamata a yi wa al'umma a nan shine sunan annabin lut sunan tsiyan da mutane suka ɗauko suke luwaɗi ba a cewa wane ɗan luɗu ne ba a cewa wane yana luɗu ku gane wannan sai dai a ce ɗan luwaɗi ne ko wane yana luwaɗi mun gane sunan ne ya soye ɗaya in ka ce wane ɗan luɗu ne kana cewa ɗan annabi luɗu kenan alhali kai ko kana so ka ce wane yana yin luwaɗi akwai bambanci tsakanin lord ismu nabi liwat ismul fahisha mun gane wannan da kyau ko shi yasa a kiyaye luwaɗi daban luwat daban tsiyan da suke shine liwaɗi sai ka ce wane yana luwaɗi su wane yan luwaɗi ne shi kuma annabin da Allah ya tura masu shi kuma sunan shi annabi lut alaihi salam annahu anzara qaumahu annabi lut ya yi wa mutanen shi gargaɗi nikmatan lahi bihin fi fi'ilhim alfahisha dangane da wannan danyen aiki da suke na aikata alfasha kiri da muzu allati lam yasbiqahum ilaiha ahadun min bani adam wanda su waɗannan mutanen babu wani wanda ya riga su kiran wannan danyen aiki daga cikin 'yan adam kaf su ne waɗanda suka ƙirƙiro suka farar suka ci gaba da yin wannan aiki mummuna mala ya ce itiyani itiyanu zukuri dunal inaf su kwata-kwata ba sa sha'awar masu mata su kawai suna sabuwa ne da maza suka kau da mata gefe wa zalika fahishatun azima istagnar rijal bil rijal wannan ba karamin alfasha bane mai girma ta irin yadda namiji zai kaɗaita da namiji kuma ya ji gamsuwa ba abin da ya jame shi mutanen garin manyansu da ƙananansu kowa da ke garin luwafi yake yi yayi a yi da shi wani sa'u bin nisa su kuma matan garin sai sun koma madugu mun gano wannan da kyau ku ba ruwan maza da su su ma ba ruwansu da maza sai na madugu suke yan tsirarin da ke mu'amalantar mata ba su da yawa kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan mugun alfasha ne wanda allah madaukin sarki ya azabtar da masu yin shi azaba mai tsananin gaske a waye gari a ce a yau kafirai na luwadi matansu na matugu kuma ce wai yin musulmi ya je ya ɗauko wannan alfashan da ƙarara yana da masaniyan akwai wasu fajirai da suke yi allah ya gama da su kuma ce yau wai musulmi na luwaɗe ‘yan mata da matan aure da zaurawa musulmi wai suna maɗubu. tare da cewa sun san da allah maɗaukin sarki ya tashi yi wa masu wannan ɗanyen aiki azaba za ku zo za ku ji wallahi bom ne na wuta allah maɗaukin sarki ya harba ma kowane mutum ɗaya kuma bom ne automatic bomb wanda kowa da sunan shi mun gane wannan da kyau ku haka allah madaukin sarki ya harba musu sakamakon fushi da abin da suka yi sun canza fitsara ta allah subhanahu wa ta'ala ba haka allah madaukin sarki yake son rayuwa ta kasance ba to amma da suka zaɓi wannan allah ya turo masa annabi ya zo ya masu wa'azi ya nasihantar da su suka ki hasali ma suka yi ta ƙoƙarin ɗaukar matakai iri-iri na ya za su murkushe wannan da'awa su murkushe wannan annabi a waye gari da'awan ba ta kai gaci ba allah madaukin sarki ya gama da su jawa mun gane wannan da kyau ko waɗannan mutane da wannan ɗanyen aikin da suke yi ya munana munanan da allah ya masa azaban da bai taɓa wata al'umma irin shi ba domin azaba ce da wuta azaba ce da Allah madaukin sarki ya sa aka cicciɓe sai da aka yi sama da su wallahi sai da suka ji tasbihan mala'iku sama ta ɗaya sai da mala'iku suka ji cara da kukan karnukansu sannan Allah madaukin sarki ya sa mala'ika ya juyin masa da su kuma sai da aka yi musu ruwan balbalin bala'i na 'yan wuta a sama sannan Allah ya darka ke su har yau suna cikin musiba da bala'i su da matansu gaba daya a duk lokacin da al'umma suka ɗauki wannan shi ne tafarkinsu suna mutuwa ba su tuba ba can cak za a ɗauke ka kana mutuwa za a kai ka wannan daban da ake azabtar da su kai ma na bom ɗin na can na jiranka ba dai canza fitara ba ba dai mutum ya ce ya fi gamsuwa da wannan ba ba dai yana neman mulki ko neman kudi ko neman wata ɗaukaka bokaye su ce wai a eh, luwaɗi ne yanzu in kai za ka samu wannan nan da nan ba jama'a shaidanin aljanu ne ke sa mutane suna waɗannan abubuwa domin su sun san idan ka fusata allah kai abin da allah baya so to allah in ya ga dama yana iya maka baiwa mun gane wannan to sai su ce fusata allah yi mai abin da baya so kuna fahimtar wannan da kyau ku to me yiwuwa kana yin wannan sai Allah ya baka abin da kake so dan ya zame maka talala talala mai kamar sake in ka ba Allah ma Allah madaukin sarki na iya ma komai abin da baka zato sai Allah madaukin sarki ya ma shi Allah ba wanda ya sai tarzasa shi za ka ta saba mashi yau dama ya baka da talaucin ka ka buga ka buga Allah ya baka na shi yasa kun ga shehu nan wadi da ya cikin al'umma to duk al'umman da ta'ara ta yafa take wannan ku shirya saura kiris allah madaukin sarki zai tashe ta aiki kun gano wannan ko gata ba ta da tasiri makiyinta su haye ta ga ku da yawa amma ba ku da harshe ba ku da kalma wanda in kun fada za a saurare ku mun gano wannan mai luwafi ɗaya in ya bayyana cikin al'umma al'umman ta kade mace ɗaya da ke maɗigo. in ta bayyana shi nan magana ya lalace a cikin al'umma shi yasa ku kalli yadda makarantun boko suka rikice maza silwaɗe gidan yari ya rikice maza silwaɗe mata si maɗugu iskanci iri-iri salo-salo har ƙungiyoyi ake da shi club-club na yin luwaɗi wannan tana da ƙungiyoyi na yin luwaɗi za a yi rijista shigantaka wai har aure ake tsakanin mata da mata maza da maza canza fitara gaba daya Allah madaukin sarki ya kiyaye faƙwada shine Allah madaukin sarki ya ce wa lutan ka ambaci labarin lut iz qala lokacin da ya ce wa mutanen shi a al-fahisha yanzu ku tsakaninku da Allah za ku riƙa zakke ma irin wannan alfasha wa antum tubsirun alhali kuna gani kuna sana cewa abin da kuke ba daidai ba ne kuma shigantakan da suke yi alfashan da su suke sun girmama tare da cewa a yanzu ma irin shi ake yi ne a filin allah ne irin dandalin nan da ake zama ake hira ake gulmace-gulmace idan mutum ya ga wanda yake son ya maluwa ne kila ɗan hanyarsu ne zai kira shi a filin allah sai ya mai luwadan kowa na gani tsarara a fili gaban dattawa gaban limaman luwaɗin gaba ɗaya zai bai damu ba sai dai ma'ai ta dariya ana shege ne shege kun gano wanda muke ku firin wannan shigantaka abin da suke kenan yanzu ma abin da ake kenan sai a zo ana yin luwaɗin ko ana matugo ko ana zina an kafa kyamara tana ɗauka kuma sai a buga ana saidawa a fina-finai na cd da bidiyo da sauransu a ɗora kai intanet yaran musulmi suna zuwa suna gani da haka wasu daga cikinsu ke koya jama'a mun gano wannan da kyau a bainan idan jama'a suke yi sai dai salon yin a filin ne aka canza shi allah ya sauwaka mala ya ce yara ba'abuhum ba'adan sanda suke wannan danyen aiki ba sa damuwa sashi na kallon su wata a fi nadi kumul munkar hatta wajen tarurruka sai su rika zuwa da irin waɗannan abubuwa na kyama suna bayyanar da shi a fili ko damuwa ba sa yi shine cewa an antum siru ko manyan gari kuna kallo ku yi kuma a yi da wasunku a filin allah mutane suna irin wannan alfasha ba za ku bari ba a innakum latatuna rijala shahawatan yanzu ko in za ku kawar da sha'awanku maza ne su ne abin kawar da sha'awanku min dunin nisa ba ruwanku da mata sai ce bal antum qaumun tajhalun sai dai ku kun jahilci Allah kun jahilci fitara wasu mutane ne waɗanda babu basaha babu basira ba komai tattare da su ɗabi'a ta koma ɗabi'a irin ta dabbanci jama'a mun gane wannan da kyau ko namiji yana barbaran namiji mace na barbaran 'yar uwarta mace wannan bala'i ne musiba ce mai girman gaske don duk wacce ta sake ta'ari wannan ɗabi'a na mutanen annabi lot ta hanyar yin madugo ta kade ta shiga uku ta lalace abinda kare zai fishe ta cin da allah maɗaukin sarki ya taimake ta yanzu tana raye ta yi maza ta tuba ta yi nadama a kan abin da take kuma ta bari jama'a bala'in da ke kama mai irin wannan ɗabi'a shine duk wanda ke luwaɗi za ga bai sha'awar mace ma duk wacce ke matugo za ga ba da sha'awar namiji kwata-kwata don musiba ne bala'i ne wanda yake zuwa ya cafki wannan ya cafki wancan ya cafki wancan allah madaukin sarki ya kiyaye mu mala ya ce la ta'arafuna shay'an la taba'an wala shar'an ku wasu mutane ne waɗanda kuke daƙiƙai ko masu yin luwaɗi da madugo ba ku san abin da ya dace a ɗabi'ance ba haka ma addinance kama ƙala fil ayatil ukhra kama yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a wata aya a ta'atuna dhukrana min alalami yanzu kowace irin mutane ne da za ku je ku sadu da maza daga cikin bayin da Allah ya halitta wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum ku watsi da abinda allah ubangijinku ya halitta muku min azwajikum na matanku bal antum qaumun adun ku dai mutane ne yan ta'adda masu ƙetar haddi yan wuce gona da iri allah ya ce fama kana jawaba qaumihi ba irin ansa da martanin da mutanen lud suka maida mai illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum sai suka ce kai nudu fa ya matsa mana da wa'azuzi irin wannan kullum shi ke nan wa'azi ya da mutane yana zagin manya yana tun mutunci ku bilar da shi daga garin nan a kore shi an rana nan ba ne innakum una innahum unasun yatatahharun wa sunan mutanen girki sunan ustazai sunan ba za su wannan shigantakan ba saboda haka a kore su a garin nan kawai a zauna lafiya su kuma su cika ransu ba babbaka jama ko mun gano wannan da kyau ku malaman tarihi suka ce an gama shiryawa tsaf za a kori annabi nur kaga annabawa wanka kalli irin yadda ake fuskantar su da bala'i ya sha babban da juna to kai ma mai da'awa haka Allah madaukin sarki zai fuskanto da makiyan abin da kake ta wata fuska daban yanzu kun ga annabi Musa cin mutuncin shi aka yi ta yi ana kashe dangin shi ana bautar da su ƙarshe ma da ya ga bari ya gudun hijira bin shi fir'auna ya yi da niyyar kashe shi da kashe duk waɗanda yake tare da su da ƙarshe allah ya tsiratar da su shi ko fir'auna labarin shi ya ƙare a nan in kuka ɗauko annabin allah annabi suleiman shi kuma allah madaukin sarki sai ya nuna in za ka yi da'awa duk wani abin da zai iya samun maka da izza ko ka tattale shi ba wani kafiri da ya ma annabi suleiman wani gigiwa nan mutum ne shi ko aljani saboda akwai kuɗi kuma akwai mulki jama'a ko mun gane wannan da kyau ko in kuka zauna kuka ce waɗannan abu biyu za ku ƙaurace masa a cikin harkan da'awa to lalle ko za ku dade a yau da ku ba ta kai ko ina ba inda hali wasu ku su rike madafin iko kar ku yadda makiyanku ne ke riƙe da madafin iko ko da addinin ku ɗaya kun gano wannan inda yanda za ku yi ya zama mabiyan ku ne damfar da marafin iko kenan ku ne masu cewa a yi a bari kuma a bari kun ji matakin farko sannan tattalin arzikin ƙasa ya zama hannunku yake to shine za ku yi mulki yanda ya kamata kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma ba yadda aka yi amma kun dauko annabi salih ba irin ɓatanci da cin mutuncin da ba a mai ba kun ga shiryawa aka yi baya mai kisan mummuke shi kuma kun ji kashe shi aka yi niyyar ayi a garin ba ma a fidda shi ba shi kuma lord kun ga ci a kore shi to sun yi wannan mitin sun gama tsaf ana shirin za a kore shi to an samu matsala matan shi kamar yadda za mu zo za mu ji yar cin amana ce ana tafa da ita ne amma kuma maciyar amana ce ita ba ta maɗu wannan duk abubuwan da suke yi ba ta yi to amma kuma duk wani shigantaka na a ci mutuncin shi ita ke shiryawa duk wata kalma da zai fito bakinta ko wani aiki da za ta yi kokari take ta yi abin da zai zubar mai da mutuncin shi don a waye gari da a wannan shi ba ta karɓi kwata-kwata kuna fahimtar wannan da kyau ku ana tafa haka idan annabi lodi ya yi baki maza da rana kawai sai ta kunna wuta ta kashe in hayaki ya tashi sama in iskan gari suka hango sun ce mutumin ya yi baki sai a shigo gidan shi da ƙarfin tsiya a kama waɗannan baƙi nashi a masa fyaɗe idan ko da daddare ne bakin suka zo kawai sai ta kunna wuta ana ganin haske kawai sai a farmashi jama'a kun gane wannan da kyau ko a'a ba irin wa'azin da bai mata ba ta giji ta tai shi yasa da Allah ya nufin zai hallaka su sai ya gaya mashi ce ka fita da dukkanin tawaganka sai ce matanka zan hallaka ta ku kalli har kiyama ta tsaya ana karantawa a cikin alkur'ani ana allah wadare da su matan lot da matan nom yawa mun fahimci wannan da kyau ku? yanzu ne ya amfanin abin duniyan da suka samu me amfanin jinjinan ban girma da makiya addini suka yi masu riban ne suka samu yan suna wuta to ana nan da allah madaukin sarki ya ga manufansu to sai turo mala'iku malaman tarihi suka ce mala'iku hudu ne suka kawo mai ziyara mala'ika jibril shugaban tafiya aka ce israfil da mika'il da malakul maut mun gano wannan da kyau ko su hudu suka zo sai suka rike da sura da siffa na samari kyawawa aka ce suna zuwa bayan gari sai suka iske 'ya'yan annabi lut mata ko sun je ɗibo ruwa ko dai wani abin da malaman tarihi sun ambata da sabgan suka ce su gaban gabansu ya fadi hankalinsu ya tashi yanzu waɗannan larabawa mutanen kirki sun shigo ba san halin garin nan ba suna ƙarasowa wajensu sai suka ce muna son ku nuna mana gidan lot ne nan da nan suka shigo da su gida kenan taɓa ya hanya zai kasance kenan ko don bayan da za a fito da su titi street sosai ana fitowa matsala zai faɗi za su far masu aka shirya chance chance chance ne shige gida suna shigewa ya mai da kofa ya rufe annabi lodi ya kama fada ah kowace irin baki ne ne kawo garin da rana tsaka ku ba ku san halin garin nan ba mun gane wannan da kyau ku nan da nan matan shi kawai sai da da wuta mutanen gari gaba ɗaya aka yi dandazo kar ku manta dama akwai mutun da ran jiya na za a kore shi to kuma ga baki ya kara yi to bara a zo a yi na karshe daga nan kawai sai a kore aka leka aka haura a gamma samari ne guda hudu na buluɗi yi wa'az ya ce haba bayan allah ka ku kunyatar da ni a gaban na alaisa minkum rajulun rashid ba wani mutumin kirki wanda zai faɗa ji yanzu ka zaɓa abin da bai faɗi ba suka ce kai lo ka ba abin da muke so kuma mun yi alkawari da kai in ka yi bakin maza a kawo su mu sauke su in an yi bakin mata za mu zo mace ana sa gidanka mun gane wannan cin da kai mai masauki ne ta sauke su amma ka kika ci ba wa'azin duniya da bai yi ba har suka nemi masu ɓalla su faɗo mashi alaman tarihi suka ce sai suka yi layi hudu duka mazan wannan ya layi ce to wancan na kama oga kwata-kwata na gaba daga kai sai kai daga kai sai kai haka kenan mun gane wannan da kyau ko aka ce wannan sai kama malaika jibril wannan sai kama israfil daga kai sai kai daga kai sai kai haka mikael shi ma wannan daga kai haka haka haka haka ko sai kama malakul mauti su kansu malaman tarihi suka ce da wai goyon harare su ya doka maza harara ba ku sani ba ku sani wani kuma na ba su sani wani suna ta wannan shigantaka kuma duk da ake ta wannan abin annabi lut bai ma gane ko waye ba har yau bai gane mala'iku ba ne domin sanda suka fara ma zuwa gidan annabi ibrahim suka fara zuwa shi ma da farko bai gane su ba nan da nan aka je aka yanka raƙumi guda aka ga shi aka kawo annabi ya ce annabi ibrahim shi ya fara tarban baki irin wannan raƙumi guda mana yanka ma baki to yan gidan ko suke ci yasa malamin ya zama ba sana'a to dole sai ya je ya raraka dole sai ya maula sai addinin ya kasance wasu yake ma amma muddin ya zama ya tsaya da kafan shi to zai faɗi gaskiya ne mai mutuwa ya daɗe bai mutu ba jawa mun gano wannan da kyau ko shi ne da annabi ibrahim ya gane cewa malauku ne domin a aidiya hun la ta tasilu ilaihi hun ah, ga abinci an kawo ko ya ba sa ci sai kuma ga wannan wasu irin baki ne sai ya fara tunani sai ya fara shi ne sai a ah, suka ce kaka tsorata ai mu an aike mu dan ya gano in ya ga wannan tim din ta taho to azaba ne kuma gano wannan da ke ku su annabawa sun sani ana ganin wannan tim din to tim din azaba ne ya riga ya gano ya ɗauka baƙi ne don san rike da sun zama mutane kawai kuma sai gan su sai suka cewa mu ba na kawo ko mu ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kawai ke mu ne kawai mu ya ce a ah, inna fi haluta a cikin garin fa akwai annabi suka ce na halu a alamu bi man fiha mun fi ka sanin wanda ke ciki za mu tsirar da shi da jama'in shi amma sauran za mu raga-raga da su ina fatan mun gane wannan da kyau suka tayi suka tafi in kai ne sai ka ce a ah, to ya ya sanar da mu ina su annaba ba su haka kuma ko zai ce yaya zai akwai waya ne cewa ko fahimci wannan da kyau ko kuma ma zai waya sun biye sauri kakkamanta haske ne yanzu yanzu nan kafin wayan ta je hasken ya kai to daga ƙarshe annabi lud ya rasa yadda zai hankalin shi ya tashi ya zai gama shi kai manzannin allah ne suna faɗi shi ma sai gane yaga cewa lalle lokacin mutanen ma lokacin su ya kai karshen su ta yi dama annaba suna ganin waɗannan troops ɗin sun zo to labari ya ƙame kwamandoji ne da za su yi ɓaru wuta ga duk wani ja'iri kuma fa in za a azabtar fa mala'ika jibril kada ke yin azaban haka yi mamaki shi kaɗai ne shi yasa yahuda suka ce za ka aduwana minal mala'ika wai mala'ika jibril ne makiyansu daga cikin mala'iku saboda duk wani azaba da Allah ya taɓa yi mala'ika jibril ne ya yi shi ko tsaya za a daka ma wasu mutane su bushe shi yake zuwa masu kyan ko zai su bushe mutanen antakiya da suka kafarce ma 'yan saƙon annabi isa har suka kashe habibin najjar Allah madaukin sarki ya ce ba wani runduna ma muka tura musu ba shi ba tura waɗannan rundunan ba in kanat illa sayhatan wahidatan tsawa ne ɗaya kawai malaika jibril zai kama dokin kofan garin haka ya ce ka misali shikenan kawai fa'izahu khamidun sai ga kawai sun bushe sun kankan dare gaba ɗayansu haka Allah maraikin sarki ya musu ba tura musu ma runduna irin wannan ba to shine sai ce to kai lot za mu azabtar da su amma ka shirya ta baya da kai da ɗan ina kai ka domin wannan shigantaka ya kamata ku kanku hankalin kuma ya ba cin da mutanen gari sun yi gayya sun faɗo mai to dole waɗanda suka yi imani da shi su ma su yi gayya zo ta da shi mun gane ba kowa zai makale ne to shi kenan dama muna ta gaya mai a irin wannan wa'azin ya kamata ya rika sassautawa ya rika bi a hankali to ga shi wa'azin za a kama shi to zai ya za a yi kai kakka bata ma kanka lokaci dama sun nan da'awan ne duk wanda yake da'awa bai san za a kama shi ba dole ne shashasha ne ko ba na Allah yake yi ba tsoron me za ka ji dama sai sun kama ka mu wallahi sai sun kashe ka wata rana sunan da'awan kenan yanzu kana yi ne kawai ka faɗi mai daɗi jawa shi Allahu Akbar ka ji zuciyanka ta yi daɗi ko kuma an jima ba za a faɗa ma mari ba ƙarya kake yi jama kuna fahimtar wannan dole sai haka ya faru amma an kana ganin to ni wallahi ina yi ne domin dai ban samu na ce ba ne to shikenan ka bara ka zo a baka jari ka je ka raka kasa doya kawai shikenan ka zauna lafiya ba ko da hayaniya ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ka je ka rika saro doya a turin ku kana zuwa kana kas kana kasawa ka ci abinci kawai ka zauna lafiya karantarwa ma ka bari amma na rantse da Allah ko a makarantar allo kake karantarwa sai matsala ya bi ka wata rana ko mun fahimci wannan da kyau ko allo kake ba kai kana kantar da Qur'ani ba to sunna masu da'awa ne jawa kuna fahimtar wannan shi ne zana ce mashi fa'asir bi ahalika bi qit'in min al-layl bari sai dare ya raba ka ɗebi mutanenka ku fita wata bai adbarahum kai ka kasance kai ne ke baya wala yaltafid minkum ahad domin shi shi ma azaban da za a yi to inda za a samu wani cikin masu waɗin zai bi su to azaban automatic ce kana waiwaiwa ko ƙasar za ta jawo ka wala yaltafid minkum ahadun wamdu haythu tu'maru ku tafi ku fuskanci inda aka umarce ku to sai tambaye su waye shi za a wannan azaban. da suka ce inna maw'iduhum as-subh Allah ya ce da asuba ku kalli tun rana suka wasu suna siya har suka raba dare har asuba suna nan sun kasa sun tsare sai sun yi rashin mutunci na noyo da ya ci a har asuba a gama da su yanzu mana har asuba ne za a jira da su dan adam dama haka yake gaugawa yanzu shekara ne suna ba shi wuya amma an ce alkawarin hallaka su asuba ne ya ce asuba ta yi nisa ku gano wannan da kyau ko sai suka ce alaisa subuhu bi ita za su bayyana shi take asuba a kusa take in kai haƙuri ko bi zai zai wuce ta kwashe mutane sai tafi ita ma matan sai ta bi mun gane aka ce an fita an tafi ko sai ta tuna ba ta ɗauki wani abu nata ba ta dawo a guje ta ɗauka lokacin mala'ika ya yanke inda za ta wuce wasu ka ce a an yi nisa ne da ta ji rugun tsini ragaggaga na kata-kata da ƙasar sai ta yago ta ke faruwa sai a azaban ta jawo wuta ko mun gane wannan muke ku shi ne aka ce annan mala'ika jibril ya koma gabas da garin ya sa fuffiken shi ya yanke kasan kaga an raba su da wancan kasan kenan an yanke ya zo yamma da garin ya yanke kudancin garin yan arewacin garin sai ci ciwo garin yadda kasan masa da gefen fuffuke ya cicibe su mun gano wannan da kyau ko ne sama da sosai da ga falaki falaki na sama ne Allah masu ruwan yumbu na wuta a sama suka kama da wuta tukuna sannan aka yi tun daga sama tafiyan shekara 500 sannan aka kifo su kifawan masa har yanzu suna nan suna ci da wannan wutan bala'i don kasan don an kifa su yungu ne wutan ba za ta mutu ba har yau suna nan malam bakar mahmudu gulo ya ce ya je inda kasan take ya ce sai ya ga wani rafi ne ya fito a wajen kamar ku kududdufi haka baƙin ruwa ne a wajen daidai inda aka yanke na garin baharul aswad suke ce mashi iya kan garin kenan inda ƙarzuwa za ka kama ka ɗibu ruwan ka shafa sai ya warke har yau suna nan cikin azaba shine Allah yake ce ma kafiran maka wa ma qaumi lutin minkum bibayit ba'id lura ba ne suke da ku ba an ce suna tsakanin sham da yaman ne da saudiya nan suke jama'a duk waɗannan ba dawa adawa a gabas ta tsakiya suke dukkaninsu annabawa duk a nan suke za ka je diyar za ka je gidajen su ne kaza wasu fina-finai da ake zuwa ake shi ka ga wani irin gida ga shi nan ga irin shi dogo da wasu irin kamanni duk gidajen su ne ba haƙo su aka yi sahara ne ta rufe wajen ana zuwa aka haƙo kawai sai ga gida wanda a duniyan nan babu irin shi ya zama tarihi har wannan stadium stadium da ake yi ana zuwa kwallo su suke ba kai stadium din da har yau ana zuwa ana fina-finai a cikin shi stadium ne suke wata nuna bi kullum ri'in ayatan ta abusu kuna gina stadium kuna wasanni a cikin shi irin waɗannan wasannin ɗabi'ansu ne allah ya aiko annabi ya ana suka kyaka hallaka su kai kuma kai zaka bada kuɗin ka je ka shiga allah ya kiyaye to azaba zuke na kaka tambayi da ya faru malai ce ta juna min fi'ili ma taf'alunahu ku fitar da su daga wannan garin na wai suna ganin aikin da kuke wai ba daidai bane wai kamar ne zai tara matasa yan labai suna zagin ka suna cewa kana kuskure ai kore su kawai a cikin gari ba ka ke zuwa kai kara ba ai a kore su ka kore su suna ganin ba daidai kuke ba wa min ikrarukum ala sami'atikum kuma wai ba su yadda ba ma abin da kuke suna zagin ku fa akhrujuhum min bayna azhurikum saboda ka ku fitar da su daga tsakankaninku fa innahum la yuslihuna li mujawaratikum fi biladikum bai kamata ce suna makotaka da ku ba su makotace ku a cikin wannan gari naku tare da cewa ba su yadda da abin da kuke yi ba suna suka ba su yadda ba jama wannan shine al'adar mai wa'azi in ya san gaskiya kowaye ba wanda za a ce to ai wani ana tare da shi wani namu ne abin da yake ba daidai bane eh to ba daidai bane dole kuma ya bar shi ba wani compromise da kowaye abin kake kuskure ne eh ka bari ba za ka bari ba to ba mu ba ka ina fata mun gane wannan da kyau to amma laifin shi na kun dinikum waliya din kai hankali wallahi duk sanda mutum ya zama fajiri ya zama fasiki haramun ne zama da shi kun wani wannan kyau ko wala ya yahillu lahu suhbatu fasikin bai halatta abota da fasiki ba wala mujalisatahu ko zama da shi ku ji wannan abota da shi haramun ne zaman hira da shi haramun ne mun gano wannan sai ce fayajibu hijranuhu wajibi ne ma wani in ya zama fasiki ne fasikanci ya bayyana karara to dole ne ya kaurace mashi komi a yanki a daina yi da shi na fatan mun gano wannan da kyau karatun ba nesa bane cikin ahalari ne kuna gano wannan da kyau in ba haka ba sai abin da ya same shi na bala'i a kusa ko a nesa sai ya same ka wallahi a kusa ko a nesa sai ya same ka Allah ya kiyaye fa'azamu ala zalika sai suka shirya fitar da su faddammara Allahu alaihim sai Allah maraukin sarki ya dammara su walil kafirina amsaluha yace haka kafiran makka da suka kafircewa annabi da sauran duk wani kafiri zuwa nan tashin kiyama in ya ɗauki wannan ɗabi'a na adawa da masu faɗin gaskiya sai Allah maraukin sarki ya dammara shi ma yasa walil kafirina أمثالها قال الله تعالى فأنجيناه وأهله سيمك سيرة الدنيا دجمائش سيتي إلا امرأته ما تنشي كديتي سورة قدرناها Allah ce mun hukunta ita ɗin nan tana daga cikin waɗanda za su hallaka don Allah jama'a kalli wani irin taɗewa Allah ya girmama matan nan matukan girmamawa ta zama ita ce matan annabin zamanin wanda tana da automatic ticket a aljanna ba ta gushi shi yasa sa Aisha matan annabi Allah ya hana aurensu gaba daya saboda kana mutuwa aurenka ya mutu kana mutuwa aurenka ya mutu amma annabi na mutuwa auren shi na nan so shi auren nashi mustamir ne ilal janna ka fahimci wannan da gyau kai ko ba ka san wani ya auri matanka kakka mutu duk wanda ya mutu ka gama kai shi kana so ka je ka aure ta kowa inda ya halatta kai abokin ka ne wannan lamuran shi ne gaba ma mutu ina fatan mutuwa da wannan da ke kowaye ka je ka aure duk wacce kake so ta girme ka ta haife ka wannan ba shi yake magana ba kuna da son juna ku shi ke kuma cin da ba uwarka ba ne ba ƙanwanka ba ne taimaka yi eh, ya ka aure ta kawai wani mugun al'ada da kuke yawo da shi wannan sai ana ku zaman kabari ku yi hankali Allah ya halattar da abu sai ga wani ya ce wai ana barin halal dan kunya ba za ka cika da imani ba halal din da Allah ya halatta kunya ya sa abin shi kan ne ba imani kenan duk wanda ka gani kana so ta shiga cikin wanda ya halatta ka aure ta eto eh ma matsala ci gaba da nema kawai ka jira komi ko matar uban waye in dai ya mutu ko ya sake ta kana so ka je ka aure ta ina fatan mun gane wannan da kyau an ce ba auren matan sarakuna matan shugabanni ko ko matan sarkin lahira ne yanzu nan mun gane wannan da kyau ko ya sake ya mutu kana so ka je ka aure ta ba matan sarkin gari ba mun gano wannan ai an mawaki ya to ma za a ruba ta mawaki sai a ji a samu wani mai ganga zuwa a rubuta kowaye in dai ya saki matan kana so ka je ka aura kawai ina fatan mun gano wannan da kyau amma a jira ta gama idda Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa illam ra'atahu sai matan shi kalli irin girmama wanda Allah madaukin sarki mu wannan baiwar Allah amma ta watsar saboda ne saboda ɗan karan son zuciya kawai bar ce cin mutunci to ta more ko ya zuwa gari ya waya ita yanzu an fasa lodin ne wa aka fasa ita aka fasa yanzu ga shi na kala karanta kurani haka kawai sai ka ji wadda raballahu matsalan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in za a buga misalin kafirai mata da su ake bugawa in za a buga misalin mata mumine asiya da maryam ake bugawa wani irin azaban allah ne azaba da fir'auna ya ɗauka ya ma asiya amma ba ta jaba baya ba gidan mulki take amma wasu irin tiraku na azaba fir'auna ya yi ita kada yake cuta amma wannan bai sa ta yarda ba sanda ma za a kashe ta ana mata azaba ya tabbatar wannan ko kyale ta ke mutuwa za ta yi kawai sai ga tana murmushi tana murmushi tana murmushi sai ya ce kaga musa lalata mana mutane wai ana mata azaba maimakon kukawa ma da ruwa take wai wannan shi da imani ne ba don sanda da yake azaban ta roki Allah da ce Allah ka gina man gida aljanna tana faɗi dama bainal kafi wa ne kun faya kawai tana faɗi kawai sa ka bude mata gidanta aljanna ta hango kayan shi ne take murmushi shi ne fir'auna ya gane ci a'a musa lalata mutane <laughs> na fatan mun gano nan Allah ce ya gina mata gida aljanna fir'auna yau yau waye yau aka fasa ita ko fir'auna yau ko da wasa ba za ka yi faɗa ga samun firawuna ba dukkan garan ga ce kawai kai kana faɗa da musulmi ni sunan ɗana ba firawuna zai yiwu ko cikin arnan garin nan ko wanda ka taba gani to faɗi in ma ana sa a ci mutuncin ka sai a kaka ce maka fir'aunan ƙarshe dattijan nufi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce li annaha kanat rid allahu ita ce kamar yan leken asirinsu ala dinihim tana mara musu baya wa ala tariqatihim wannan abin da ake yake daura ta hanyar musulunci take ra'ayin da take bi yanzu sai kaga wai matanka ne sai ta zama ɗan leƙen asirin makiyanka kuma mun gano wannan da kyau ko shine abin da ya faru a nan Allah ya kaddara abatta duk ta gama abin da za ta yi ko mun gane ta gama don ƙarshe allah buga misali da ita mala ce riga ha bi af'alihim al-qabiha ita ta gamsu da wancan mugun aikin da suke yi fakanat tadullu qaumaha ala bayfan lut liyatu ilaihim mun wannan bayanin ita ke nuna cewa baƙi sun zo faɗo ko ku zo ku mai wulakanci la annaha kanat taf'alul fawahish Allah bai sa tana wannan iskancin ba ita ba ta yi ba ta luwaɗi ba ta maɗugu sam Allah ya hana ta haka ne takrimatul linabiyyin lahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da girmama annabin Allah annabi Lut sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gano wannan da kyau ku ita ba ta yi la karamata laha ba wani tana da mutunci ne yasa Allah ya tsare ta daga wannan abin ba ba ta da wani mutunci amma kalli sai ka zama mutumin kirki ɗari bisa ɗari cikin al'umma sai matanka ta zama tsinanniyar al'umma kuma kallirin jarabawan da ake malut yana tibka tana warwarewa yana tibka tana warwarewa yana tibka tana warwarewa kalli irin abin da aka yi ma annabin allah annabi noah aka haɗa mai gaba da baya matan bala'i ɗan bala'i ya rasu wanda zai matan shi ba da tare da shi ɗan shi bai taru da shi sai ya zama damuwan ɗan ya ɓata ya fi mai zafi a rai sama ma da damuwar mata shi sa da Allah ya hallaka su duka ɗan ya ɗauko ya magana ya ce ya Allah in innabini min ahali Allah ce in mahu laysa min ahalika duk ɗanka da bai addini Allah ba ɗanka ne mun gano wannan ɗale kawai ka haife shi in eh, kai kai ma uwan shi ciki ta haife shi kai mai ragon suna kuma in ka mutu zai ci banza mun gano wannan da kyau ku. amma ranar kiyama sai ya taya ka shiga wuta shi yasa koye addini dole ko kuma ba ka ba shi ka bayyana ma Allah wannan dan iskan ba na tare da shi dole ya addini a kasan yaran zamani ne in ka bar su ma in Allah da ba su gyaru ƙarya kake yi kai tije ƙarya kake yi ba ka Allah cin kamar za su gyaru ba cewa ya ko kuma wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da ƴaƴanku wata irin wuta da waqudu hannasu wal hijara mun gano wannan da kyau kowa ya hankali iri ko kun rabu da ƴaƴanku sun yi abin da suke son su zama abin da kuke kawai kun je nemo masa abinci wannan abincin su ya zama maka bala'i a lahira ya da jama'a ku sani mu ba irin malaman da suke sai su gaya muku abin da za ku ji daɗi ne an ji ku ce wannan malamin mu ne wani muna tare da shi kar Allah ya sa ya zama malamin ka jama'a mun gano wannan da ko sai ma gaya maka gaskiya shi ma ɗan ka kira shi ka ce kai ban ga kana zuwa masallaci sallah ba to ina sallah wancan masallaci ne ka ce na ana ka rika yi inda zan rika ganin ka in kowa da gaske na zuwa can masallacin sallah ne ka tambayi ɗan masallacin da gaske wani na zuwa sallah eh to kenan ka samu security a ranka wa amur ahlaka bi salati ya tabbata kun gano wannan da ku idan yakka ta aure in ka kai ziyara wajenta tambayar farko da zaka fara mata kina sallah kan lokaci ba me kike so ba in ji akwai girki mai kyau asusun nan da ana zuba abin da ku ina fatan mun gano ba wannan hayaniya ya kai ka ba صلى الصلاة الصلاة صلى فاطمة الزهراء fatimatu zahra ta ji labari an aiko baya ta zo noma ta samu sai da aisha sannan annabi علي ta ce duka dokin aliyu ciyawa ga abin da yake haifarwa saboda haka a bani abin da zan taimaka wajen waye waye waye waye annabi da ya je gidan bawon ya kai me ya kai mata zikirori ya kai mata sallah ya umarce su da yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ku ƴaƴanku ga su nan zaga-zagan samari ba abin da ya dame su da addini sai ga yaro a unguwar aka haife shi girma baka san shi ba me yasa baka san shi ba baya zuwa wajen addini gaba ɗaya ta yaya zaka san shi in ka ce baka san mutum ba sai ai ta mamaki waya baka san wannan ba yana zuwa masallaci ana karatu da shi yana zuwa sallah ana ganin shi activities na masallaci da shi ake yi waya za ka san shi hanyar jirgi daban ba na mota ba ina fatan mun gano wannan da kyau ku sa ido game da ƴaƴanku da ku da ƴan uwanku da kowa na ku ba haka ba wallahi za ku fakarce banza a lahira kuma ƴaƴan kakku ɗauka wannan kalmomin da muke faɗi cin mutuncin ku muke gaskiya muke gaya muku don duk wanda bai kama hanya mai nagarta ba haka zai tafi a banza a wofi ba a waye gari duk wani abin arziki da ake a society ba sa ka ciki allah ya kiyaye malin sai yake cewa allah ya ce wa amtarna alaihim matsaran allah ya ce muka yi musu ruwan ban mamaki kun ji fa bama bamai ne wanda nake gaya muku a baya allah ya musu ruwa a sama kuma bayan da suka duro ƙasa ƙara masu wannan ruwan bala'in hijaratan min sijjil Allah ce wasu duwatsu ne na yankun wuta mamdud wani bayan wani ba ga yake harba mizas wallahi haka Allah musu wani bayan wani haka Allah raga-raga da su musawwamatan inda rabbika kuma wannan bom din da ake harba kowanne da sunan shi mizadul masir ya kawo bayanai da yawa wasu ga ce musawwamatan a musawwamatan kowa da target din shi yanzu kowane mutum Allah ya kodin nashi ne daga cikinsa kawai bom ko ko ina kai kawai zai tawa da miza sai ke in ya fara ba abu sai ya nemo ko kana kasuwa ne in yanzu ta gidanka shawagi kawai zai tafi kasuwa sai ya nemo ka sannan zai fata-fata da kai kuma azaba ce mustamiyar mun wani wannan da kyau ko sai ce wa ma hiya min zalimina ai ita diyaru ba nesa take ba suwaye na su ne mutanen makka bibayi dab suke suna zuwa kasuwanci suna bi ta wajen suna gani ai wani haza kawai ce fasa a maturul na tirɓa irin wannan ruwa da allah zai ma mutanen da aka gargada na kamar alaihimul hujja waɗanda allah ya tsaida masu da hujja wa wasala ilaihimul inzar kuma ka isar masu da gargadi suka iji fa khalafu rusul suka saba manzanni wa kazzabu suka karyata shi wa hamu bi ikhrajihi min bainihim suka yi kokarin dole dole ne a san yadda za a fitar da shi daga tsakankanin su ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu irin yadda ake a kokari a fitar da malami daga cikin jama'in shi shine ɗan tawagan ne ko ɗan yankin ne su ne za a je suna kai korafi a ya kamata a kama shi ya kamata a ɗauke shi ya kamata ya kaza jama'a duk wanda aka daure yanzu daraja yake yi ba ba ta mun gano wannan da kyau kai ta yi don Allah in sun kama ka kai hakuri kawai tsawon lokaci kana fitowa kawai waɗanda ba su yadda da kai ba za su ce yanzu kai ke faɗin gaskiya a duk duniya ba mutumin kirki sai kai domin yanzu duk wanda aka ga yana faɗa da azzalumai ko azzalumai na faɗa da shi to ba wanda ya kai shi faɗin gaskiya a duniya talakawa gaba ɗaya za su tare a wajen shi ku wannan kai dai karka yadda ka fada tarkon azzalumai ne alhali kai ma azzalumin ne ko ba ka da gaskiya abin da yake faɗi ƙarya ne da ƙoƙarin tada fitina ne tunaninka in wannan ne to Allah Allah zai cire hannun shi a kanka kuma zai sa bayan Allah su kika sakamakon kai ba mutumin kirki ba ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da muka ce Allah madaukin sarki ya kai mu gobe kafin mu ci gaba da waɗannan ayoyi za mu zo mu karanta hukuncin wannan laifi na luwaɗi mun gani hukuncin luwaɗi abin da mai malamai suka faɗi yanzu mai luwaɗi in an kama wanda ya zina mun ji in saurayi ne bulala ɗari ɗaurin shekara ɗaya zina ga mai aure za a yi mai bulala ɗari a jefe shi mai luwaɗi kuma fa wanda ake luwaɗin da shi fa in sun taba aure in ba su taba aure ba in ɗaya ne ya aure ɗayan bai yi ba in an kisa ne misali ya za a yi da gawar in ɗaure ne shekara nawa wata nawa a ina za a yi ina fata mun gano wannan da kyau ya ka da musulmi bai san wannan kenan ne hukuncin maɗugo shi kuma me za a yi me yin shi me sakamakon sa a lahira Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ba dole sai a rufe masallaci ba domin in masallaci na buɗe tsakaninku da Allah jama'a wannan kafircin zai yiwu domin akwai inda za a zauna ne ana